قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك ta jiya in ba kuma ce ba ana magana tsakanin abin nan mai kuɗi kahiri da kuma abin da na talaka mumini abokan iyakar gona in ba kuma ce ba to jiya mai gona ya shiga gona ta yi saboda bai san duniya ba ya aza duniya tana tabbata bai san inda tana tabbata ba za ta isowa gare don waɗannan na garasu su an ba ita inda ko tana canza hannunsa su ɗaya da wanda ya to bayan su bai sani to bai san haka nan ba sai ya dora maganganu yana sai biyu ma a a ta qa'imatan ni ba ni zaton kiyama ma tana tsayuwa wala in rudittu ila rabbi kuma don ka san da sani lalle ya an ka dawo da ni zuwa ga Allah ubangiji na ya ranar lahira kamar da kake cewa la ajidan na khaira min amun qalaba wallahi ba ni samu makoma wadda ta dara ta kyawu wadda ta dara duniya ta suna ta magana da shi da aboki ne qala lahu sahibu sai abokin nashi ya ce mai wa huwa yana magana da shi kun san jiya mun ce ma abokin ya dan dakata har yau idan mun zo sai shi ci gaba da magana ta sai ya gaya mai wa huwa yahawuru yana yana jayayya da shi ai ya jawo ya jawo buhu yana bashi ansa da jayayya su aka farta billahi khalaqaka min turabin halamaka kafir ce ma Allah ne wanda ya halicce ka da turda da kake cewa wai ba ba a dawowa kiyama ba ta abin nan ba ta tsawuwa ka kafir cewa Allah da ya halicce ka daga turdani da anna adama khuliqa min turabin domin adamu da turda an kalice shi kuma shine baban kowa wala anna maddata khalqihi minhu domin maddar da an kadi ba an kai wannan mutune to ai daga annabi adamu take alaihi salatu wassalam saboda haka shi yasa yace mai ka kafir cewa Allah da ya halicce ka da turdani sun mamin da dabatin sanya ya halice ka daga mani sun ma ka sannan ya daidaita ka adala ka ya daidaita ka wa sai ya raka rajulan ya sun ya ta gama mutum kamilan kamalallu baligan baligi ba wanda ya baligan mablagar rijali wanda ya kai ga yadda maza ke kai wato balagaggi kun ga ji ala kubra hubil basi kufran billah ya sanya kafir cewa ta da tashin kiyama ya zama kafir cewa Allah don duk wanda bai da tashin kiyama ba to kafirin Allah ne da anna abin nan man sha'ahu don abin da mafararsa daga ashakku fi kamali kudancin la in kaga mutum ya ce bai yadda Allah na iya tada mutane bayan sun mutu ba to shakka Allah ya kai yana ganin Allah bai da ƙarhin nan da aka ce shi na da wani zalika rattabal inkara don haka ya jera musu ne ga wannan mutumi ala khalqihi aka ala khalqihi ya ga halitta da Allah ya maimaita rabin da turda fa inna man qadara ala bada khalqi ya duk wanda ya samu iko ya farar da halittar mutum daga ƙasa to qadara ala an yu'ida wa yana ko iya samun iko ya sake tada mutumin nan da ƙasa kuma saboda haka iko Allah yana da ƙarfi kwarai idan abin nan mutum ya yarda Allah yana da kudura to wannan yana iya kai shi ga kafirci illa dai akwai abinda da Allah yin rangwame kamar ga jahili jahili wanda yake jahili na kwarai to Allah na iya mai rangwamen da baiwa wanda a wuraren da ake ta karatu kullum wanda a wuraren da yake jin karatu yana jin irin bayani game da irin karhin da Allah yake da shi to ba ɗai yake ba da wanda ba ya jin irin wannan shi yasa mutumin nan da ya yi imani amma jahili sai ya ce madiyanai ba aikata alheri ko wani iri ba suka ce yace ni kuka kidana ya ku na suka ce baba muke kidan ka mafificin uba yace to wallahi ba ku da uba yace radda nake duniya ba aikata ayyuka alheri ba radda nake duniya ban yi alheri ba don haka ba ku da uba abin da za a yi idan nin mutu ku hasa wuta ku kone ni sai ku raba haɓɓi na kashi biyu rabi ku sheke ga abin nan ga ruwan teku rabi ku sheke ga abin nan ga iskan ya wuce da shi don wallahi in Allah ya karin in Allah ya samu wannan wallahi sai yana azaba da baiwa kowa za ka ku kone na ku sheke ni in ni haka na Allah bai iya kamo ni kun ga musulmi na amma jahili yana ganin Allah akwai abin da yake iya akwai wanda bai iya to sai ya mutu din an kai haka sai Allah ya kire ruwa ya ce su tattara abin da an ka taka ciki an ka waka cikin su son ka tattaro ya ce shi ko tudu ya tattara nashi ya tattaro sai Allah ya hada shi ya yi mutum da shi manzan Allah ya ce bayan Allah ya hada shi sai Allah ya ce mai ma hamalaka me ya ɗauki ka alama sana'ata ga abin da ka aikata me ad dalilin kan yin wannan ya ce makafata ka ya rabbi tsoronka nika ji ya Allah na ji tsoronka wallahi Allah in baya haka ina ganin kana iya kama ni kuma in ka kama ni wallahi na sanin Allah na yi maka laifi za ka yi mai azaba sai Allah ya ce ku da shi aljanna na yahu yanzu haka yana can na sai yanzu haka to kun gani tsoron da ya kawa Allah shi ya sayi irin wa'annan abuwa amma in malami wanda ka jin wa'azi in yi ma Allah irin wangajin tsoro kahiri aka ne. amma da yake jahili na sai Allah ya ke yahi saboda haka abinda Allah kawa jahili rangwame da yawa malami ilimi shi yasa ku ganin ko dan bage bagen ku na duniya sai ku ga kuna ta bage bagen ku Allah ya kyale ku amma malami da ya buga da ana buge shi Allah ya gafarta mana ta ci gaba لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن أصله أبن لكن أنا أنك لا حركة أبن أنا همزة إلى nun. أو حزقاء حزفت الحمزة ثم أدغمت النون نون في مثلها لكن لكن سيدي ني دنغا wato ni kam ba wani ba huwallah ni abin na Allah shine ubangiji na ba ni da wani abin bauta in ba Allah ba lakin na sai dai mu Allah shine ubangijin huwa abin nan da mi da sha'ani yau ba sai huwa abin na aljumla ba da wal ma'ana ana a aqulu ni cewa nake yi Allahu rabbi Allah shine ubangiji na wala ku bi rabbi ahada kuma ni ban hada kowa da Allah ubangiji na ni kai ina nan daram Allah wahid ba zan canza ba tare da isma yayi maimaita abin nan bayan ya ce Allahu rabbi kuma ya ce wala ku bi rabbi bai ce bihi ba ya maimaita al-isma zahir rabbi abin da yasa ya maimaita shi littabarriki don bida albarka shi yasa yana ta maimaita ya Allah ya rabbi ya rabbi don bida taimakon abin na wannan sunan auli talabbi ko don jin daɗi auli ta'abini ko don girmamawa auli ta'alimi ko don karantarwa ga abokin magana ta shi yasa yake ta maimaita Allah kun san shi suna rabbi wato suna ne wanda adda daraja kwarai idan abin na ko addu'a kake ka kira Allah ya rabbi ya rabbi in ka kirai akalla sau abin nan sau bakwai to da izinin Allah in ka faɗi yana sauraron ka man dai karanta da ku wanda watakila bai bukatar musaki maimaita dalilai ne ƙarshe wani abin na na suratu ali imrana mun karanta da ku inda wasu sun ka kira Allah sau ɗai ɗai har sau biyar ko sau bakwai sai Allah ya ce fastajaba lahu rabbuhu nila la wa amal amilin minkum wanda sun ka kira shi da wa'annan suna sai Allah ya ce to na karɓi maganar ku na an samu ku addu'a saboda haka shi rabbi suna ne babba wasu na ce shine suna Allah babba ai shi yasa kun ka ga cikin qur'ani an yi addu'a da rabbi bisa ga Allahumma cikin qur'ani bari mu ambaci ayoyin su ma ku ji su wato addu'a bayan Allah mu'minai inna fi khalqi samawati inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab lalle cikin halittar sama da ƙasa inna fi khalqi samawati wal ardi lalle cikin halittar sama da ƙasa da abubuwan da ke tsakanin su da ayati akwai ayoyi li ulil albab ga bayan Allah masu hankali su wane ne الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وتبايا الله أولي الباب سوني الذين يذكرون الله قياما وقعودا كذا كبر ذكر الله بكم بكم hauka an ka ce kakkai Allah ya ce wa ruhu kama hada ku yi zikiri ne wanda ya shirya shi Allah shi ka shirya a zikirin ya ce wa ruhu kama hada ku ku shi ku yi zikiri ne kama hada ku kama wanda ya shirya ku wanda ya ce ayi hauka an ka ce kakkai amma dai kai zikirin Allah kana tsaye ko kana zaune ko kana Allah alladina yadhkuruna Allah wa'anda ke zikirin Allah kiyama suna tsaye wa qu'udan ko suna zaune ko tsugunne wa mu bihim ko suna gehen su suna kwance haka ko kwance suke su zikina Allah ba su bari wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna tunani game da halittar sama da ƙasa wannan sama don su dube ta kuma su dube ƙasa suna tunani suna cewa ربنا ما خلقت هذا باطلا na ɗaya na rabbana ma khalaqata hadha batilan rabbana ya rabbana baka halicci wannan don banna ba su ka tsarki ya tabbata gare ka ya rabbana faqina azaban nari kun ga addu'a ce suka soma ya rabbana mu dinnan ka kare mu daga azaban wuta kun ji rabbana na ɗaya ke ki gaba rabbana innaka innaka man tudkhilin nara lalle kai duk wanda ka shigar da shi wuta faqad akhadhaita wa haqiqa ka kunyata shi wa ma lizalimin min asara azzalumai ba su da mai taimako suna roƙo ne ya rabbana kar ka sa mu cikin wuta duk wanda ka sa wuta to ka kunyata shi kun ji rabbana na biyu kenan na uku ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن ربنا na uku rabbana ya rabbana inna wani mai kira ana ce mai qur'ani ko ana ce ko wani malami mai da'awa yanadi lil imani yana kira da imani yana cewa jama'a an aminu bi rabbikum ku imani da Allah ubangijin ku fa amanna rabbana mun imani rabbana nahum ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يا ربنا من روحانك كجابر تامن ذنوبنا ربنا نهدي كنا وكفر عنا سيئاتنا ككركري من قرى قرمنا وتوفنا مع الأبرار ككرم الى متعدد متعدد ربنا نبيا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ربنا نبي يا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك مودي كبام القولين لكي من تهوت تاما من ذنبك كامل القولين بام نسرا من دنيا kayan mana alƙawarin tserar da mu daga hitintanu ko waɗanne iri kayan mana alƙawarin ciyar da mu ka ba mu abin nan rayuwa abin nan ɗaya ba kayan mana alƙawarin abubuwa na alheri duka kuma ranar lahira kayan mana alƙawarin tserar da mu daga azabar lahira to ya rabbana wa atina ma wa attana ka ba mu abin da ka yi mana alƙawarin ala rusulika ta ta harshen manzanninka wala ta tukhzina yawmal qiyamah kuma kasa ta mu ranar kiyama innaka la tuqbul mi'ada lalle kai baka saba alƙawari kun ji rabbana biyar to da suka kira shi ya rabbana ya rabbana guda biyar sai ya ce فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم to daga nan fasa ja balaha rabbuhum sai Allah ubangijin su ya ce ya shi addu'a su to duk wanda ya yawaita kiran Allah ya rabbi ya rabbi ko ya rabbana to da izinin Allah yana samun bukata ta inda ba ta shari'a akalla dai ya kira shi biyar wa rukun gajiya da sun kira akalla ya kira biyar don akalla ne kira biyar akalla ne kiran Allah ga wanda ga wanda abbawa Allah bai da iyaka ba a iyakan ma ba a ce ga adadin kiran da bai wa Allah bawa wato kowane masoyi kowane masoyi baya gajiya da kiran masoyi ne don kullun sa ya kai ya matso kusa da shi in dai masoyin gaskiya na ba ku gani dan shi na an ka ci masoya Allah bai gudun mutuwa don komi kaka so kana son dai a ci tun kana so ne tun da nesa ka matso kusa da gare to babu wani za a yi ka ga Allah sai ka mutu ai dan shi ne karatun da muka yi a bayan da nan ce ba a an kai dariya annabi Ibrahim sadda Allah ya aiki mala'ika ya ce mai a ce a karbaran Ibrahim annabi Ibrahim na cikin gida aka mai sallama sai ya hito ya ce Allah ya aiko ni in karɓi ranka sai ya ce ce ka gaya halar aita khalilan yunita khalila ke ka gaya mai kai ka taɓa ganin masoyi na kashe masoyi ne shi ba shi ne yace kada Allah Ibrahim qalila ba kada Allah Ibrahim qalila ba shi yace kada Allah Ibrahim qalila masoyi ya kashe masoyi ne kai ka faɗa mai kana yatta shi ko Allah yace ka te ka faɗa mai kace Ibrahim Allah yace a faɗa mai hal ra'aita khalilan yakrahu liqa habiban hal ra'aita habiban yakrahu liqa habiba sai ka gaya mai kace ibrahim ka taɓa ganin masoyi na gudun gama da masoyi ne sai ibrahim ya ce ya malakul mauti a ni al'ana yanzu ka karɓi rena to kun gani ai dan wannan ne shi yasa Allah ya ɗanyi mai irin wanga wada ce ka wada mai ka taɓa ganin masoyi na gudun haduwa da masoyi ne in dai son gaskiya na to zai so a ce ko yaushe ya haɗu da Allah babu ko mai haɗuwa da Allah wa alamu anna ahadakum lan yara rabbahu hatta ya muta ku sani ne ɗayan ku bai ganin Allah ne sai in ya mutu hadisi sahihi in jama'a ma hadisi sanadan wa matan ba mai ganin Allah sai ya mutu to kullun abin nan masoyi da masoyi haka nan al'amari yake Allah ya tausaya mana mu dai Allah ya kara mana son Allah ubangiji mu shi yasa kun ga saboda jin daɗi yana ta rabbi rabbi saboda jin daɗin wannan suna suna na wanda ya an ka kira Allah da shi ba a kunya da izinin Allah ba a kunya ya ana kira Allah da shi akalla a kira sau biyar walaula iz dakhalta jannataka ولولا إن da جنتك jannataka ma sha Allah. قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا to Allah ya ce wa abin nan walawala saboda ni in zakalta jannata kai wannan ba abin nan da ka shiga gonarka me yasa lokacin da ka shiga gonarka ta baka sha'awa ai ba alfahari ake ba in mutum na da dukiya ko ya samu wata ni'ima ko milki ko natsuwa ko kwanciyar hankali da zaman lahiya ai ba alfahari aka yi ba in mutum ya shigo ciki ta cewa ka kai inda ya ja duka biha lokacin da ta baka sha'awa sai ka ce haza ma sha Allah wannan abin da Allah ya so kenan la quwwata illa billahi babu ƙarfi da dubara sai ga Allah to abin da ake cewa kenan kogga abin da ya kaso cikin ku to karma da ya kamata ya faɗi kenan don ita ce yaggiya ta ɗaure ni'ima idan Allah ya ba mutum kar ta gudu a ɗaure ta tantantan wa bil hadisi cikin hadisi ya ce man a khairan duk wanda an ka ba alheri min alin kama an ka ba shi iyali ko sai an ce ali duk wanda a gidanka shi ya ka da uwaye da ɗaya duka su ne iyali to wanda duk an ka ba alheri na iyali aw malin ko wani abu na dukiya ko dai wani abu na ni'ima ko ya kula inda zalika sadda an ka ba shi abin na yaddi bai ya ji daɗi ya ce ma sha Allahu la quwwata illa billahi to hadisi ya ce lam yara maka ruwan har abada bai gani abin da ka banna mai da cikin ka har abada ta a shigo da shi ma sha Allah yana jin hausa ga yi sun na yi sun to shi kan kana so ka shiga musulunci ko you want to be a muslim yes to abinda ake cewa musulunci shine mutum ya shaida babu abinda ake bautawa da gaskiya sai Allah the meaning of Islam is to testify that there is no god deity for worship except Allah sa'an nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon allah and also testifying that the muhammad sallallahu alaihi wasallam is the prophet is the messenger of allah ka yarda da wannan ka yarda da wannan do you believe in this yes to idan ka yarda da wannan kai musulmi ne yanzu ka ce la ilaha illallah if you believe in this you are indeed a Muslim. You repeat La ilaha illallah as Madam said. Say La ilaha illallah. La ilaha illallah. No. La ilaha. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad. Say Muhammad. Rasulullah. to yanzu ka zan musulmi you are now a muslim yanzu yanzu za ka samu ruwa ka yi wanka sai ka yi sallah a zuhur da la'asar now get water take bath and pray zuhur and asar you know zuhur the afternoon for prayer and the menene ne kuke cewa asar ne asar and evening prayer afternoon and evening prayer ka akwai sunan da kake so ka canza daga sunan ka na da ko kana so ka ci gaba da sunan ka wanda kake da shi you want to uh, change an name or maintain the the former name of yours you want change your name what name do you want musa masa musa you are now musa whoever you meet among your friends tell them that your now your name now is musa what is the commandment? مقام But you are indeed because you are a Muslim. to shi ke sai a a yi wanka a yi wani da shi. Masha Allah la illa duk wanda ya ga abin da yake so habibi ya ce in ya ce masha Allah lam yara har abada cikin wannan abin bai gani abin da bai so ku rike wannan kalma da kyau duk wanda ya je gidan gida ne mata ta yi mai abin da yake so ya sauri ya ce ma sha Allah la quwwata illa billah duk wanda ya ga diya ne wanda yake so ya yi sauri ya ce ma sha Allah la quwwata illa billah to da izinin Allah bai gani abin da ka banna mai da gare su ba su dai ba waɗanda ba su kaɗai ba wato duka dukiyar mutum da da iyali ne gaba ɗaya da sauran matsalolin rayuwa ta in ya ce ma sha Allah la quwwata illa billah to lam yara fihi makruha saboda ka kalma ce kaɗan amma tana da muhimmanci kwarai musamman abin nan ga rayuwa ɗan adam Allah ya ce muke mu ai hadha alladhi yawditu wannan abin da aka bani huwa alladhi sha'ahu Allah abin da kake cewa kana cewa abin gada Allah ya bani to shine abin da Allah ya so a rada hukumar mu shi la bi hauli wa quwwati ba dubara ta ta ba ba karhi na na duk abin da kaga ka samu ba dubara ce ba karhi na ba na yi ta baku misalin wani mutum da na gani wato da dadewa a kurmi gashi sai ka daga kanka ka dibe shi wani kato na mai kariya an taba yin hada wata rana shi dai ya shigo hili da abin da yan gareji suna faɗa shi dai ka taho kana ta tuma ya taɓa hankali kokari da yake da hannun shi kai shi bai iya faɗa ba da ya kai ya kama mutum sai ya jawo shi sai sa hannun hawan wani bugu guda ga kai sai shi zaune bai koma motsa sai an zashi sai ya koma jawo ko da mobile sun ka taho ya tara suna nan ga su ba zai tashi shi bai iya faɗa ba kana da ya tuma ya tuma kana shirye shirye kokari ɗaya kai hannu shi kai gare ka da ya kai gare ka sai ya jawo da ya ja zai jirke hannun ka shi ma duk ga guda ga kai sai mutum shi zaune ya bashi na ya ce kama wani amma mutumin nan duk sati aka yi mai tabbace abin da ya kaci bai yi dan makare abinci duk karfin gaba ya dan makare abinci da ma daɗe ya ce to shi dai a yi mai bace ya koma gida saboda in ya koma gida yana iya buɗan makainai abinci nan bai san wanda zai samu makainai abinci to kun gani ashe ba ƙarfi na ka bayarwa ba ƙarfi daban hikimar Allah ce da yawa za ku ga wani alhaji bai dai iya ko rubutun arabic bai iya ba bai iya na boko ba in eh, an ka rubuta mai sai ya baɗi mai karanta mai bai da ƙari kai wani ko lahiya bai da amma ga motoci nan ko shi bai san ko nawa ba sai an haɗa mai ina takarda filaye har masu sai gare shi amma ga wani can mai ƙari dokta na ya yi boko ya yi ƙarhi ga lahiya amma gashi nan bai da komi to arziki na Allah na ba ƙarfi ka ba sai ba ba dubara ka ba sai ba iya bida ka ba sai ba saboda ka duk wanda ga ya samu wani abu ya yi ƙoƙari ya ce ma sha Allahu la quwwata illa billah kai ya jingina ma kai ne ya jingina ma Allah ƙarfin Allah na dubara Allah ba ta shi bace in tara ne ana aƙalla min malam walada ko da kake ka gane ni ni ne mai karancin dukiya da ɗaya gare ka to ka ba izgili da ni fa asarar فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا in ka gani ni ba ni da hali kuma ka yi na dukiya da yawa ka yi ni da yawa abin nan kakka yi min ba a sa rabi an yi oti yana khairar min ka yana yiwa Allah ya bani gonar da ta dara taka Allah na iya haka abin nan akwai wani mutum abin nan da yi jayayya da wani yaro matashi shi mai kuɗi ne yaron talaka ne ya bude mata ana batun sa lalle sai ya iso ya raba kuɗi ko sai an shi yarinya na an ka daura mai aure da ita ba a daɗe ba sai ya rasu sai mutumin ne ya ta ya koma bidatta an ka bashi sai an ka raba gidan an ka bashi yana nan da wani cikin bai wahala bai komi ba ga gida ga in ba Allah ba ka yi waɗanda abubuwa saboda ka kuma da al'amarin ku ga Allah ku ba alfahari Allah na iya ba ka abin da duk ba kai zato ba ce abin na yana yiwa Allah ya bani gonar ta gonar ta ɗar gonarka jawabu shaɗi wa rusula alaiha husbana kuma Allah na iya aiko mu gonar ka iska jama'a bin na husbana ai ka wato tsawa iska mai tsanani mina sama'a daga sama fa tuzbiya sa'idan waye gari ta zama girbabba zalaka wadda take abin nan busassa ai arda na abin nan marsa ƙasa wadda take abin nan mai mai sulbi la yazbutu alaiha qadamun qawa ba ta iya tabbata bisa gari ta kamar ganin dukiya yana yiwa a waye gari gaba ɗaya babu komai cikin ta a waye gari dukiyar nan duka ta kare ba komai abu na wanda yake yana wa saboda haka ba alfahari da dukiya duk wanda Allah ya ba duniya shi ba alfahari inda tana tabbata ga mutum da ba ta kawo gari ka dan ba kai an kawara yi ba ga wasu take suna jijjiwa ta hakanan mulki ba kai an kawara yi ba ga wasu yake suna jijjiwa shi to ba alfahari da yace in mutum ya samu kokari ya kamata shi yi ya bi hanya wadda ta kamata ya samu dai shiga ma lahiya cikin ɗan abin nan da ya rika aw yusbiha ma'uha gawra aw yusbiha ma'uha gawran falan tastati'a lahu talaba aw yusbiha ma'uha gawran kuma ya Allah ya ga dama sai ya sa ruwan gonan nan ya waye gari ya kahi ya ma'ana da'iran gaba ɗaya ya kahi adafa ala abin da yursila wato ya aiko mata iska ko kuma ya ya kahirwanta fa duna tasbihu abin na li'anna gawar ma'i domin hakewar ruwa la abin na la ya tasabbabu an sawaki ba daga tsawa yake faruwa ba yakan faru da wani dalili na daban falan tasadi ala hudala ba kuma ya zan baka iya samun ikon dubara da za ka yi ka bi ruwan nan ya an ka jayi su na tambaya babu wata dubara da zaka iya ku da ka samu wannan da wannan dubara ba za iya ba to ana nan ko mutumin dai bai gane ba yana ta alfahari saboda wani lokaci mai kuɗi in ba taimako Allah ya samu ba yan eh, shanniya din na waɗanda ba su karna ta abi ne suka karna iza su bai waɗanda an masoya ne suka kokari su ga bai kauce ma shari'a ba don kan ni'imar ta gushi amma wayanda abin nan sun kato tobe to suna ka kokari suna iza shi suna iza shi sai ga wasu ne suka yi sai ya wuce iyaka da neman ta gushe sai su tahe su to a kwana a tashi kowa uhi da bi kamari وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي طاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا haka ko aka mutumin da bai saurari wa'azi ba a kwana a tashi da ta sai an ka kewaye gona ta da halaka gaba ɗai a yi bi a wajihar dab'i da ko waɗanne huskoki na tsari a sabiƙa waɗanda bayanan ta gabata ma da aka kewaye ma jannati da gona ta bil halaki aka kewaye ta da halaka ta halaka sai gona ta halaka gaba ɗaya ashe wato ya yi addu'a ko asbaha ya kalli baka bai sai waye gari yana jujjuya hannuwa yana jujjuya hannuwa ne wai yanzu yanzu zai dawo ga Allah ko san da ma ita matsala in ka cinke ta da nesa to ka kama addu'a kana iya addu'a sannan amma in ka bari sai da ta hauka lokacin nan baka iya addu'a baka iya in ta hauka sosai ba kowa masiba ka goma ya tuna da da mai tsira da shi gare ta nan da nan ba saboda haka sai ga shi yana jijjiya hannuwa babu wata fa'ida fa asba ya kalli ka faili ya shiga yawa gari yana jijjiya haruta a hunanai nai nadaman dan nadama wata hasuran da bakin ciki alama an baka biya ga kuɗin da ya kashe ciki dan ya wahala ya kashe dukiya kuma ga ta halaka da kuɗin da ya kashe fi imaratu jannati wajen raya gona ce wai ya kawo ya tungona gata duk busanta kanta ya kwanto ala urushiya da busanta ai da a'ima ganin shekanta wato samanta ya kwanta da karami da karami da karami da an saka da a karamin sai ya fadi waya kuli yana ta dama yana cewa ya laita ni ya kai na kai ce dore a ce min lau shirki biyu bi'a hada dore dai ban shirka da Allah kai ce dore a ce ban yi shirka da Allah wannan nadama ta ya kai don ya gane shirka da Allah ya kawo mai hasara haka na al'amari yake duk na da kun ka gani cikin abin na al'umma ko cikin wata al'umma ko cikin wata ƙasa to dalilin da ka kawo shi taba Allah na aka yi sai Allah shi wa mutane azaba in mutane sun ka dawo gare to gusar da azaban ne ya kai qala wuta hasira ya bada wannan magana saboda nadama da bakin ciki ala talafil mali ga halakar dukiya ce la ba ba ta yi ba ba ta yi ba shi dai bakin ciki dai na kai ga abin da ya same shi na masifa amma ba wai ba ce to kowannan ku kun san shine ma'anar hadisi annabi ta arab ila Allah birra ka san Allah lokacin da kake cikin wadata babu matsala kai ta addu'a kai ta addu'a kai ta addu'a kakka bari sai matsala ta same ka wataƙila yan matsala ta sami ka za ka yi addu'a ba saboda zuciyarka na zahi ka na haɗuwa ina magana ta tawadi ga Allah sai dai an ɗauki lokaci kila na musulmi mai hankali ka rika yi addu'a ga Allah a cikin kowane lokaci akwai mutane guda guda waɗanda ko da darbata ainihin ba su rabuwa da Allah ko darbata ainihin ba su rabuwa da Allah to amma yi kokari ka tarbi matsalolinka da addu'a don abin da in matsala ta zo ya za Allah ya kare ma zuciyarka ba za ka bar Allah to duk wannan nadama da yi Allah ya ce walam takun Allahu fi'atu walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira walam ta kulla huwa fi'atun baya da wata jama'a jama'atun yansuruna bai da wasu jama'a da za su taimaka min duna Allah koma bayan Allah wannan jama'a dama waɗanda sun ka taru ba ba masoya ne na ba amma ganewa abbai ba dai ga suna ta zuwa wani yana da abin ba su to yanzu da dukiyar ta ƙari baya da jama'a waɗanda za su taimaka min inda halakiya wajen halakarta duk waɗannan 'yan shan miya dama miya ta kawo su to ta ƙari don haka sun taimaka abin da ya kamata ku tunatar da 'yan siyasa su rika ganewa kenan mutum ko ya kai ga matsayi kashimanci da mutane ne na hakika waɗanda ya su ne na hakika su kana da suna tare da kai ba ka da suna tare da kai amma yanzu da ka samu za ka yi wasu manya da za su taho su abin ya kawo su in ya ƙari dama shi ya kawo su kuma ta su za su yi to abin da ya kamata kowane mutum ya rika kulawa ke Allah ya ce wa ma na muntasira kun bai zan wanda za a taimakawa ba ai ma na qadira ala wahidin bai zama yana iya samun ikon abu guda akan abu guda min hadir umuri na wa'ancin al'amura da muka ambata wani samun jama'a ko kuma samun mai taimako ba zai samu gobe nafsi da kai ne kuma Allah ba zai masa ba hunalika hunalika lillahi alhaq هو خير ثوابا وخير عقبا ثم عقبا سنة الله يتعقيبي على على المثل المدروج أكم مثال النمد يبقى فقال تعالى الله يتي هنالك النمر lokacin da dukiya ta ta ƙari lokacin da ni'ima ta ta ƙari lokacin da abin nan abin nan na kwanciya hankali ne da natsuwa ta da zaman lahiya ta ya ƙari to a lokacin na ai idza wasala amru idan al'amari ya isa ila mithli tilkal hala zuwa ga misalin wannan hali min halaki na halaka wa abinna wa abinna wadda ma da kewa to a nan wurin alwalaya bi fatar wawu a nan wurin alwalaya samun nasara wato samun taimako ai annusura samun abin nan taimakawa mai taimakawa ta dawo ga Allah nan dada ya gane ba mai taimako in ba Allah ba ya gane don wa'ancan jama'a 'yan shan miya ta ƙare sun gudu waƙuri بكسرها ولاية أي wilaya الملك abin na al a nan wurin mulki ya أنور war da rinjaye da kuma iko duka a nan wurin ya duk ya koma lillahi haqa ga Allah shi kadai wanda a abin bauta na gaskiya bil jarri abin nan lillahi wato alhaka sifatul eh, abin na Allah wa qura abir rafi sigatul walaya wato lillahi alhaqu huwa khairu sawaba nan lokacin nan dawowa ga Allah shine lada mafi mafificiya min sawabi eh, abin nan gairi bisa ga ladan wani Allah law kana yusibu inda akwai wani mai bada lada to lada Allah ta dara ta shi wa khairun uquba kuma shine ake ba wato karshe mai kyawu bisa kunar kafi wa qura'a bidanna uquba ko uqba ai aqibatul mu'minin samu aqiba mai kyau ga mu'mini dan shi mu'mini karshe ya kadi farko biyu halar da an kasa in dai karshe an yi nasara to bukata ta biya kuna ganin kowa su yana noma ya shuka za ku ga ya wahala amma karshe in dai an ka samu aqiba mai kyau noman nan yayi kyau to sai ai ta murna an ji daɗi sai a mance da duk wahalar da an kai baya haka nan kowace matsala har da 'yan siyasa duk wahala da sun kai an kai zabe an ka cewa ne ya ci sai ga komai ya wuce an samu aƙiba mai kyau to haka nan da kowace matsala aƙiba aka so a samu wa nasabahu ma abin na na sawaban da uquba ala yi ai da'atul lahi wato da'ar Allah subhanahu wata'ala ita ce mafificiya walai shagala da shagala da ita wato khairun sawaba shine mafificiya ga lada da anna samara la yantahi in dai mutum ya bi Allah to ladar biyayya ga Allah ba ta karewa duniya da lahira wala wala yuhlaku kun ba a halaka wannan lada wa khairun aqiba kuma abin nan shine yayya aqiba karshe mai kyawu ai alba'a lil baqa'i lil baqa'i fa'idati don fa'ida ce za ta ci gaba da tabbata hatta ya sanar sahibi ila daril akhirah har ya isa da mai shi zuwa gidan lahira wa ya da kula janna kuma ya shiga da shi cikin aljanna kun ga imanin ibadar Allah kenan kada ku yi wasa duk abin da kuke yi ku yi to dan Allah komi za ku yi duk inda za kana aikin gwamnati ya ka ɗauke ka albashi za a yi ma amma in kai ya yi dan Allah kuma kai to kai dan Allah za a baka albashi kuma a baka lada irin wanda aka ba malamin da ya zo ya tsaya ya tara mutane ne musu wa'azi niyya ce innamal a'malu bin niyyati da niyoyin na ake baka lada a baka lada irin wanda aka ba liman mai ba da sallah saboda haka daga niyoyi ne ku daina wargazar da niyyar ku duk abin da za ku ku kyautace niyya mai kyau da niyya mai kyau ana samun duniya kuma a samu lahira Allah ya ce mu wa hasilu ma qalahu al-kafir wato abin tabbatarwa cikin abin da kafirin nan ya faɗa min qawli min qawli min al-qawli shani' na magana mummuna wato maganganun da yi waɗanda ba su da kyau a abin nan ga wannan aboki ne fara akhrajahu ana da'a wanda wannan magana ita ta hidda shi daga da'ar Allah wata kafara biyu kuma da wannan magana ya kafirta talasu matsalacin kalmomi uku na ya fa al'ula na farko ya ce ana atafada minka kamalan ni na tsara kai wan dukiya ila har zuwa ƙarshe wa azu na fara الثانية na biyu. da kalar janna ya shiga gona ce wa huwa zalimu li nafsi yana mai zalunta kai ne yara anna natijata zalika yana ganin wai duk fa'idar da gona ga tabbayat min amali daga aiki ne na la ba daga Allah ba yana ganin wai dukiyar ga ya samu daga kokari ne na na daga kokarin aiki ne ne daga dubara ta ita tassa ya ci zaɓe ba daga Allah bane kokari ne to wannan yana cikin abu na biyu da ya kai shiga halaka a salisa na uku magana da ya faɗa cewa ma abun da sa'ata ka'ima ni ba na zaton kiyama na tsayuwa ila har zuwa ƙarshe wa qad ta'aqabahu al-mu'min mu'min ya yi mai taƙibi fi talata ga abubuwan ga uku ala sabilin lufi wa nashar ta hanyar rufewa da buɗewa fi sunan abin na na na karin magana na abin na masu balaga ai al-manshush wanda ake buɗewa. fa abin hawa bakahu ya zarge shi alal akhira da kalma ta karshe bi kauli aka farta shin ka kafirce da ya khalaqaka ga wanda ya halice ka ila hazuwa karshe wa wa'ada ya mai wa'adi wa nasahu ya mai nasiha ala thaniya ga kalma ta biyu da ya faɗa da kauli wala la idza dakhalta jannataka me yasa da ka shiga gonarka baka ce masha Allah la quwwata illa billahi ba ai kai kamata ka ce ba alfahari ya kamata ka ba ila hazuwa karshe wa barajahu ala ula ya abin nan ya shi abin nan eh, faraga wato hili to waƙara abu ya kwakwashe shi ya bashi tsoro al'ula ga karma ta harko da kauli ya ce mai sa rabbi ni ina fata ubangiji na bani gonar ta tsara taka kun ga walan yubaku bai zarge shi alai kasa daga sana'a ba bai ce mai dan me kake wannan sana'a ba da ita sana'a inda ta halacce ba a zargin ta lahu da abin aljanna ta ne dan samu gonakin guda biyu bai zarge shi ba bala arshadahu ila shukr muna imiha sai dai ya shirya shi yayi godiya ga wanda ya mai wannan ni'imar allazi adahu iyahu ma wanda ya bashi gonan nan guda biyu dan duk abin da ka gani gare ka Allah ya baka ba kai ka baka ka ba wa bayyana raja'ahu ya bayyana kwadayi ne an yarzuqahu rabbahu khairan minhuma yana kwadayi ga Allah ne ya bashi gona ya azurta shi gona wadda ta dara gonakin can biyu na kahirin nan inda ma yursilu alaihi ma hasbana lokacin da zai aiko mata iska ko tsawa mina sama'i daga sama da ya wasu gonakin guda biyu na kahirin wa tusbiha su waye gari sa'idan galaka wuri wanda ake babbi kun ga yadda bi shi da wayannan misalai to in kuka diba za ku ga wannan kissar tun jiya mutumin nan ka takama yana alfahari kun ga inda alfahari ya kare saboda haka duk wanda Allah ya ba ni'ima in yace ce takama yaka yi da alfahari to ba zai karshe mai kyau ba kun gani wannan abin nan manomi na amma da ya alfahari kun ga ƙarshen wanda ya kasance a ƙaru ne ya taɓa yin wannan alfahari ƙarshe Allah ya shahi shi da shi da gida na yi gaba dai fir'auna ya taɓa yin wannan alfahari yana takama da mulki amma da shi da mulkin gaba dai Allah ya narke shi Allah ya jefa ya cikin gulbi yana ta takama ko yana ji da mulkin na amma da mulkin na an ka halaka shi to duk abin da Allah ya baka in ka koma kana takama da wani wanda ba Allah ba to karshen ka ya taho karshen ka ya taho ko ni na Allah ya baka in dai da wani kaka takama wanda ba Allah ba to karshen ka ya taho don Allah ya ce wa inna lana lil akhirati wal ula lalle da duniya da lahira mu abda duk wanda ka gani ba shi ya baka ba Allah shi ya baka da duniya da lahira duk na Allah na shi ka basuwa kuma in kan matsa mai an shewa ya mutane da yawa ya ba su kuma sun ka saba mai an shi a duniya kuma ba wasu wasu ko in sun ka dawo sun ka gyara sai ya dawo musu wasu ko sun dawo sun gyara sai zai karbi gyaran su amma dai bai dawo musu da wannan mutum to abin da ya kamata ga kowane mutum da ya ga ya samu ni'ima ga Allah to godiya aka yi ni'ima ta kuɗi ta ni'ima ta ilimi ta ni'ima ta mulki ta ni'ima ta lahiya ta ni'ima ta lahiya da zaman lahiya cikin ƙasa to godiya aka wa Allah sai a yi tema Allah godiya a yi tema Allah godiya ana ta masha Allah la quwwata illa billah a yi ta maimaitawa a yi ta maimaitawa Allah ya taimaka mana kuma Allah shi mana jagora ni gage so i e, babu da yi ka roƙi Allah ya baka ya baka taka amma dai ba tare da fatan tashi ta bushe ba ko ci gaba wa dirbil lahum wa lahum به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياء وكان الله على كل شيء مقتدرا ثم أبنانا سنا أبنانا ya abin nan yankulu na a siyaku siyakin magana yana ɗaukaka mu yana cira ila almatal ila zuwa ga misali na biyu li bayani ma umila da gairi Allah da gairi waje Allah dan shi muna bayana abinda an kai ba don da yarda Allah ba duk abinda an kai ba don da yarda Allah ba ko karatu na ko sallata ko azumi na to abin nan Allah bai ba da lada gare ibuwar duniya dan duniya an kai shi lagari ba da wani abu ba duk abin da ba dan Allah an kai shi ba to dan duniya an kai shi kuma zuciyarka kaka tambaya ni an niyyar da kai ka hito da nan don ka taho a yaba ma a ce ka iya ko don a baka kuɗi ko don menene ka taho to abin nan da ka taho da shi in dai ba ka taho dan Allah kawai ba to abin nan da ka yi niyya shi a fi za a baka fa kala Allah ce wa dirib lahum wa dirib lahum ka sanya musu ai sayyir lahum matala hayatud dunya sanya wa mutanen ka misalin rayuwar duniya ita rayuwar duniya abin da na matal hayatud dunya ce mabul awwal kama ina da thani kama in anzalna min samai kamar ruwa ne wanda muka saukar daga sama ita rayuwar duniya saboda rashin tabbas dinta haka take kamar ruwan da anka saukar daga sama harkon damuna har zuwa karshen ta kun ga da yi ruwa faktala da bihi na batul ardi sai tsirin ƙasa ya cuɗanya da shi ai abin nan ta abin nan takafafa bi sababin ma sai ya kumburo saboda sanadiyar saukar ruwa shi na ba da tsirin ƙasa sai ya kumburu au ko kuma a nasa in ta zaje a alma'u sai ruwa ya ce ɗan ya binne ba da tsirin nan kwarawa daga nan sai kaga ya abin nan ya hito wa hasana ya yi kyau to daga nan ba asba sai ya waye a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi kamar dai misali na muka ambata a baya yana ƙara kyau yana ƙara kyau iska ya kasa wani rai da shi a kwana a tashi a kwana a tashi zuwa yan watanni kaɗan ba a shi ma sai waye gari busashe ko da kaga ba sai ka iske ya bushe to misalin rayuwar duniya ke ba ta da tabbas sai kaga a awaka kama kama sai a waye gari a shi wahala ta kamu in dai rayuwar duniya ta haka nan na take ai tsaran na annabatu shi ma sai tsirin ya zama busashe mutafarriqa wanda ya wawace mutafarriqa ta ajza'u sasanni ne ya wawace sai kaga iska na ta kwasa ta zaruhur ya iska na buga shi nan da shi ya watsa nan ya watsa nan ai tana wace shi wata barriqu tana rarraba shi wata babu bi sai ta wuce da shi abinda dorisar da an kai ruwan nan gashi malam zai kyau yanzu ka shiga gonakin gero ka gani abu zai sha'awa inda mutum ya gyara zai sha'awa amma bari a dan kare yan watanni kaɗan nan gaba wata guda ko zuwa biyu ta gona ka gani sai ka ga misalin da Allah ka so ka gane na duniya ba hatsin na aka son mu gane mummuna aka yi mana misali sai dai an kwatanta mana da hatsi yadda ka sa ana girbe hatsi haka ake girbe rayuwar mutum wa hasadu ummati girbewa al'umma ta 60 aw 70 akalla man jawo da hunna shekara 60 ko 70 kadan ne mai wuce duk wanda ya tashi da harkon rayuwa ta zai yi tahiya zuwa shekara 60 ya isa inda Allah ko zuwa shekara 70 ya isa inda Allah wanda ko duk shekara goma yana tahiya yaro matashi kenan ai kun ga cikin 60 saura 50 wanda ya shekara 20 kun ga cikin 60 saura 40 wanda ya shekara 30 kun ga ya raba to babu shakka ko wani yayi rabin ga daga can to ƙara sauran ko bai da wuya wata rana za a waye gari babu shi ko ya gane ya kama Allah ko kuma kai abin nan kuma ku sani ba dole sai ya kai shekarun nan ba da yawa ana yin shirka sai ta mutu a ce shirka mu ta mutu a sake gatan tuna yaki da ta mutu to da yawa aka yi yaro ya tashi bai daɗi ba sai ku ji an ci ya rasu saboda haka ba dole bane wai sai ka kai wannan shekaru saboda haka kowa ya kama jiki ne da kyau yace iska ta watsi shi alma'ana shabaha duniya bi nabatin hasan Allah ya karanta duniya da tsirin haki mai kyau fa ya bisu sai da ƙarshe ya dawo ya bushe wace ka sai ta kakkalle wato sai ya bushe kuma ta kakkalle abin na fatan ka sai ta kakkalle wa farraqatu riyahu iska ta wawace shi wa bi qira'ati ar-rih wato iska ta wace shi wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira Allah ya zama mai iko ga dukkan komi kamil qudra Allah yana da kammalalle qudra wa man amila lillahi ta'ala duk wanda ya aiki dan Allah ba dan kowa ba sa'adahu Allah zai taimake shi duk wanda kai ko dan siyasa kake kazan kana yi dan Allah kake kuma kana taimakawa mutane kana yi dan Allah kana taimakawa mutane jiran da kake a kawo mutumin da ba shi da lahiya bai da masu ɗaukar lalura ce ka ce abin abin jika ana samun biza ta egypt ka iza shi to in ka zama hakanin kake kuma da allah to a da kallafa allah zai taimake ka duk wanda ka yi irin wa'ina allah zai taimake shi kowane na ko mai kuɗi ne allah zai taimake saudiya da kuke jin allah ya aminta su da aminci da kwanciya hankali cikin saudiya cikin garin makka akwai mutum guda asali ne dan najeriya na amma ma'asasa gari kan wani gari na musamman in ka zo za ka kawo takarda abin da aka rubutu ma bil daga asibiti abin na riyal dubu nawa za ka biya ko nawa an ka rubuto ma shi ka ba da kashi biyu ka ba da goma ma'aikata na nan da ka zo ka ba abin da za su yi su bincika a tabbatar da gaskiya ne ko binciken su ba irin na Najeriya na da aka yi wata guda ba a gama ba suna su duka yan mintoci kaɗan don da ka zo za ka kawo tanhon nan ba na asibiti sai a daga gaskiya ne shi kenan cikin minti biyu an gama sai a kina kuɗi kai a kunsa ma ga leda ɗauci ka ta yi ma aiki to kun ga irin waɗanda abubuwa da suke dan Allah suke shi yasa Allah ke taimakon su to duk wanda ya aiki irin wanga ko wani aiki dan Allah sa'adahu Allah zai taimake shi wa man amila li wanda ya aiki don wata manhawa hazalahu Allah zai taba da shi ba zai bashi nasara ba ku yi kokari duk abin da za ku yi dan Allah kuma ku rika taimaka ma yan uwanku duk wanda adda hali ya taimaka duk wanda adda hali ya taimaka ma yan uwa ne Allah ya taimaka kuma Allah shi jagora ya ba mu iko abin da ya kamata almalu wal banun almalu wal banun zinatul hayatid dunya والباقيات khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wannan dukiya da kuke tara don ɗaya aikin banza na don ka tara mada tara maɗiya aikin banza ne wato ku yi aiki alheri da dukiya ku kwa samu ya ci abinci ya sha abin shi a ɗiban maɗiya abin da za a sai musu abinci da su ta dole saura a yi kokari a gina musu gida da shi cikin aljanna tara dukiya aji ta na duniya bai da fa'ida in ba in ba aikin Allah da ita ba almalu dukiya wal banuna da ɗiya. zinatu hayati bina duk tsawa ce ta rayuwar duniya liman lam yakasir bihi ma wajen Allah ga wanda bai niyyar da Allah da su ba duk wanda bai niyyar da da Allah da dukiya ce ba aikin banza na dan ka tara dukiya tara dukiya bai da wata fa'ida man lokaci ma tara dukiya ya tana ka kawo sai ka yi aiki da ita aiki da ita shi ka kawo alheri dukiya ita dai ba ta da wahali kamar da muka karanta da ku cikin sahihu muslim in ba ba da dukiya da duki ba su da bambanci duci wanga na banza Allah da shi da dukiya ba su da bambanci duk ɗaya suke abin da bambancin dukiya da duci a yi aiki alheri da ita to ta bambanta da dukiya amma in a tara akai gida a aji na ba ta da fa'ida komi a tara akai banki a aji ohanin komi ba ta da dan babu wani alheri da taka kawo ma tsakaninka da Allah ko tsakaninka da jama'a sai an nahiyar da Allah da ita haka nan diya sai an nahiyar da Allah da su suke da ohani ku sa diyan ku makaranta ta addini su koyi addini kuma ku sa dan Allah sannan duk wanda za ku kai makaranta ita da boko ba sai na ce mu ko bace ba kuna kai amma ta addini ita ce wanda kuka bukata tunatarwa gare ta don abin nan ita umarninta yake boye amma ta ta ta boko umarninta bayyane yake da jahili da da malami kowa ya san umarninta bayyane yake duniya ce ita bayyane take duniya kowa da jahili da malami kowa ya santa to ku sa ɗayan ku makarantun na addini kuma ku riƙa hankuri yadda kuke biya kuke ɗaukar lalurar su in sun je makarantar boko ku ɗauki lalurar su ga makarantar addini su girma su kama Allah da kyau sai su zama cikin ma'aunin ku ranar kiyama sun zama abin na alheri gare ku duniya kuma da lahira yace saboda haka liman lam kasar bihi ma wajha Allah fa yata abin nan fa yata jammalu bihi ma fiha sai mutum ya yayi abin nan yayi kawa da duniya dukiya kenan yayi kawa da diyanan duniya fa yau da kani sai su halaka shi da yawa wanda ka tashi aiki alheri sai diyanan su halaka shi sai dora tunanin to yanzu idan dukiya hawan da bai faiwa abin nan a rika yi mata hakan don waɗanda ɗaya hawa to ya za mu yi da su kun ga ɗaya sun zama mai sanadi ya kiya aiki alheri in ba ya tara ba sai ya ƙi yadda zaka saboda ɗiya ne sai su halaka shi wa amma man kasa da ma al'akhira amma wanda yana ya lahira da dukiya ta yana ya lahira da diyani wal amalu lillahi yayi aiki Allah da suwa fa hada fi qawli wannan ya shiga cikin magana Allah wal baqiyatu salihati ayyuka na kware tabbatattu wanda ke wanzuwa wato masu tabbata ay al a'malu khairat ayyuka na alkhairu allati tabqa lahu thamaratuha wanda fa'idatu take tabbata ga mutum abadar abadi har abada abada to wannan sune ayyuka na kware aika na kwarai ko suna da yawa aika na kwarai suna da yawa ai a ai a amale abin nan ai wayan da fiha ya shiga a ciki ma fusirar dihi abinda aka fassara shi da shi min salawat da kamsu salloli biyar duk suna cikin albaqiya ta salihat ta sallah azhur da la'asar da magriba da isha'i da asuba suna cikin albaqiya ta salihat wa amalul hajji ayyukan hajji inda da Allah an kai suna cikin albaqiyatu salihat wa siyamu ramadana azumin ganin ramadana da muke ciki ne yau in mutum ya kyauta niyya ce yana cikin albaqiyatu salihat subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar suna cikin albaqiyatu salihat duka ayyuka ne na kwarai salloli guda biyar kan kowace ba a yi sai lokacin ta ya tawo ba a asuba sai da sahi ba a yin sai rana ta karkata ba a yin la'asar sai marice ya yi ba a yin magariba sai rana ta haɗi ba a yin sha sai rana sai duhu ya shigo kun ga su suna da lokaci ayyuka hajji ba a yi ne daga shekara sai shekara azumin ramadana ba a yi ne daga shekara sai shekara amma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi koyo shi ana yi shi koyo shi ana yi kuma kalmomi na wa'inda Allah ke so subhanahu wata'ala Allah yana son su Allah na son tasbihi ahabbul kalami ila Allah arba'u kalmomi guda hudu waɗanda Allah ya so su ne guda hudu kalmomi magana wadda Allah ya so arba'un kalma hudu ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala yadurruka bi ayyatihin bada'ata bai cuta ma duk wanda ka cikin su yayi in ga dama ka da Allahu akbar in ka ga dama ka fara da la ilaha illallah in ka ga dama ka fara da alhamdulillah in ka ga dama ka fara da subhanallah ku rike wa'annan kalmomi suna da fa'ida kwarai da gaske Allah ya ce maka mana shi mana jagora yace wa sa'iru a amali a albirni wal kalamil da saura ayyukan kwarai da kuma magana ta alheri khairu inda rabbika thawaban ya lada a wajen ubangijinka wa khairu amala kuma ya yi kyakkyawan guri ai ma ya amaluhu al insana abinda ya kamata mutum shi guri waɗanda ayyuka wa yarjuhu abinda ya kamata ya kwadai inda Allah ta'ala a wurin Allah ko yi kwadai waɗannan ayyuka sauran na farilla su lokaci gare su amma subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar shi bai da lokaci yambun ga kana iya kama har subhanallahi na azumin sai dai ina baka shawara ka bi dukan bai da wata mata kila sai shi yasa bai son duk abin da zai same shi maki kuma wanda zai yi fushi mai tsaya haushi saboda akwai al'ada muminina muminina don fushin da ya kai ya san Allah ya hana mai zuwa wurin saboda haka mijinki mutumin kwarai na amma dai wato dan kina ki dai na ki ba shawara yi miki kishiya ban iya ce ma ka hidda kono wannan matsala ce ta likitoci suka ce suka iya baka bayanin ba za ka iya ya azumi ba ni ba zan iya baka hukunci in baka hukuncin wanda bai iya bai iya azumi don watakila kana iya yi Allah dai wahala dai ta ka jin kadan samu sai ka samu tuwon ka ci eh wanda yake ni bai iya ma wannan fatawar amma a samu likita musulmi a tambaye shi in yayi ma fatawa ce a lalle wanda ciwo ya kai mu irin wannan matsayi to bai yiwa shi azumi shi likitan wannan gona ta in ya ba da wannan shawara to na ɗaya kenan akwai madadin da ciwo ka kai likitoci ga nasu fahimta suna zaton in ciwo ya kai haka nan da ya a warke in ya kai wannan to in ya baka irin wannan shawara cewa yana ganin ciwo ga abin da sun ka saba da ya a warke to sannan sai ka toka tambayin in ya kamata an faɗa ma sai an faɗa kaga sai ka yi to gona likita in ya baka abin da ya baka sannan ta kai wata gona amma yanzu kan shi an gaba Allah ya gafarta mu likitoci to ci gaba Allah ya gafarta malam shin ba Allah ya ake yin sallar kasar sallar kasar ya azo ta raka a biyu aka yi fatiha da sura kuma a sace aka karatunsu a yi a tahiyatu a sallama ana ja mata gajeren karatu dan guntu kwarai asuba ba ta da ƙasa da wani rakawoyi amma ana ja mata gajeren kan cikin watan ramadana shin ina iya wasa wa ina iya sanya wa dana sura ramadan ko muhammadu ramadan a amma babu muhammadu ramadan ramadan da cikin sunayen muhammadu sunan wata ne